ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد waɗanda suka kafirce wa Allah suna cewa saboda zarcewa cikin kawar da kai da taurin kai a saukar wa Muhammad irin ayoyin da aka saukar wa annabi Musa da Isa mana, kai dai kawai ya kai wannan manzo mai gargaɗi ne, kana tsoratar da mutane daga azabar Allah, baka da wata aya sai wadda Allah ya baka. Kowaɗanne mutane suna da annabinsu mai shiryar da su zuwa ga tafarkin gaskiya yana nuna musu hanya zuwa gare shi.